A lokutan baya duk lokacin da aka samu rahoton kai hari ga wata al'umma mutane kan saukar da haushi ga kabilar Fulani da ke zaune kusa da su saboda akasari su ne aka fi zargi da hannu ga harin ta'addanci. Sai dai daga baya abin ya soya zuwa kai wa Fulani hari ko da ba a samu rahoton kai harin ta'addanci ba abin da ya sa al'ummar Fulani ke ta kokawa akan wannan. suka kashe mutum biyu ɗaya daga nan suka yi mishi yankan rago na biyu kuma sun tafi da shi sun ɗaure mai ido sun ce ba za su kashe shi nan ba sai sun gana mai arkani. Kaɗan kena daga cikin ƙorafe-ƙorafen da Fulani ke yi akan yadda suke samun tsangwama daga waɗanda suka kira da suna 'yan sa kai. su ma masu fafatukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan wannan batun kamar yadda jami'in gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ibrahim adamu tudun doki ke cewa mahi yawan wuraren da suke zuwa ba wai sansanin 'yan bindiga ba ne wato barayin masu kidnapping din sai dai sansanin makiyaya ne waɗanda kuma ba su ji son gani ba za a ga wurin akwai ƙananan yara tsofaffi da mata su ne suka yi horma su kashe na kashewa kuma wasu su tafi da su. Dr. Abakar Usman Riba fitaccen malamin addinin musulunci ne a jihar Sokoto. wanda ya bayyana abin da ya gana ma irinsa irin wannan ta'addancin da ake yi wa kabilar Fulani. Na je asibiti na tarar da mace kwance an fara yankawa tana kwance asibiti bata san wanda ya zo a kanta ba na tarar da wanda an ka fashe makai na tarar da wanda aka yanko daga bayan wuyansa bai wuce sati biyu ba akwai wasu kusan mutum biyar da aka ɗauko daga wani ƙauye nan wajen shiuni aka kawo su nan a cikin udus idan ka kalle su so ɗaya ba ka shawar ka sake kallon su yadda yan sa kai suka auka musu a gidajensu rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa rufa'i ta ce a can baya ta yi ta samun waɗannan matsalolin kuma yanzu haka ma rundunar ta karɓa buƙatar shugabannin ƙungiyar fulani ta meta allah domin su zauna a tattauna su gabatar da ƙorafe su amma na duk sai abubuwan gari kawai na gaskiya yanzu har da ga mu samu wani jihar conflict amma yanzu wani yadda alama sun rubuto muna oxycon amma dai mai gida bayan in ya dawo za mu kira su in sun zo insha Allah wani da mun kai insha Allah a back Wani mai bincike akan lamuran rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya, Dr. Murtala Ahmad Rufa'i, ya ce tun farko sun yi ta ankarar da mahukunta akan yiwuwar samun irin wannan matsala. Mutane ne ake ɗauka 'yan ƙungiya ko kuma tsohuwar kungiyar nan ta 'yan sa kai su ake ɗauka a ba su horaswa a kuma ba su kaya da makaman aiki su yi aiki to abun da muke jawo hankali a kai shine akwai magana cewa duka ƙabilu da a yankin da duk za a ɗauki mutanen nan a tabbatar da sun samu shiga a jihar sokoto ƙananan hukumomin da wannan lamarin ya fi shafuwa sun haɗa da ilela gwadabawa silame da dangishuni kuma ko a jihar kebbi an samu irin wannan matsala lokacin da lakurawa su kai hari a garin mera da ke karamar hukumar mulkin augi inda daga baya mutane suka saukar da haushi akan fulani suka kashe wasu suka kona gidajensu da dama kuma hakan ya yi ta faruwa a wasu jihohin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya